Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma kere. hong kong ta fara zaben ƙananan hukumomi a yau lahadi lamarin da galibi ke kallo a matsayin zaben raba gaddama game da masu zanga-zangar kafa tsarin demokuraɗiyya da ke ƙara yin ƙaimi a cikin wannan lokaci yankin na hong kong na fama da tankiya biyo bayan ƙaruwan gama tsakanin 'yan sanda da ƙungiyoyi masu zanga-zanga wanda galibinsu ƙungiyoyin ɗalibai ne sai dai rikicin ya lafa a cikin 'yan kwanakin nan ko da yake wakilan kananan hukumomi da za a zaɓe su a yau lahadi ba su da ƙarfi sosai amma kuma masu zanga-zangar neman kafa tsarin tsarin demokaradiyyar suna sa ran samun gagarumar nasara da ka iya tabbatar da goyon baya ga zanga-zangar da suke gudanarwa 'yan sandan sun yi alƙawarin tabbatar da matakan tsaro a rumfunan zaɓe ma'aikatan yaɗa labaran yankin ya ce za a jibge jami'an tsaro a ciki da wajen rumfunan zaɓen mataimakin shugaban kasar amurka ya kai wa rundunar amurka a iraki wata ziyarar bazata inda ya gana da shugaban kurdawa domin tabbatar masa da ci gaban taimako da amurka take baiwa kurdawan a iraki bayan saukarsa a filin saukan jiragen sama a tungar soji na al da ke yammacin iraki pence tare da uwar gidansa karen pence sun gana da sojojin amurka da ke wurin kwanaki kalilan kafin bukin ranar godiya ko kuma ranar cika ciki a amurka wato thanksgiving daga bisani sun kai wa sojojin amurka da ke filin saukan jiragen saman kasa da kasa a erbil inda mataimakin shugaban kasan ya kuma gana da nachirvan barzani shugaban yankin kadistan na iraki ganawar tasu dai wani yunkuri ne na tabbatarwa kurdawan cewa iraki wato amurka za ta ci gaba da ba su gudunmuwa bayan shawarar da shugaba donald trump ya dauka na janye rundunar amurka daga arewacin siriya watanni biyu da suka wuce matakin da ya sha sukan lamiri cewa washington ta yaudari kawayenta kurdawa shugaban turkiyya ko tayyip erdogan ya yi amfani da wannan daman na ɗauke sojojin amurka daga yankin ya fara kaddamar da wasu munanan hare-haren soji a kan mayakan kurtawan da ke arewacin siriya askarawan tsaron gabar tekun italiya sun faɗa a jiya asabar cewa sun ceto muta bakin haure 143 a tekun tsibirin lamfadusa ko da yake daga bisani wasu sun bata a cewar mutanen da aka ceto sun ma'aikatan shawagi a kan teku sun ce mutane 143 da suka ce tun sun fada ne a cikin teku daga wani kwale-kwale mai tsawon mitoci goma a cewar wata sanarwar da askarawan tekun suka fitar wasu mutane biyu da suka hada da wani dan kasar eritrea da kuma libya sun ce ba su gano matansu ba bayan da ma'aikatan ceton suka tsamo su a cikin ruwa an ci gaba da neman waɗanda suka batan da yammacin jiya asabar da jiragen sama guda biyu daga frontex wani rukunin haɗin gwiwar askarawan iyaka da na gabar teku a ƙasashen tarayyar turai haka zalika dakarun ruwa na italiya su sun tada jiragen sama guda biyu wurin neman mutanen sama da 'yan sanda wato su ma 'yan sanda sun fara neman mutane a gabar tekun lamfadusa ko za su samu waɗanda suka yi kokari suka kai wato suka kai gabar tekun gumin a ceto su ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane 34 sun mutu a jiya asabar a kasar kenya sakamakon ruwan sama kabar da bakin kwarya a kasar da take afirka ta gabas yayin da wato ambaliya da kuma gocewar kasa ta faru a kasar ministan harkokin cikin gida fred matiangi ya ce gocewar kasan ya kashe mutane 29 a ƙauyukan yammacin kasar kenya da suka hada da takmal da faruwa da kuma tapach wasu mutane biyar su masu sun mutu tsakanin garuruwan kitali da kuma lodwar yayin da ruwan ruwan kogi da ya batse ya ja motocinsu in ji kwamishinan karamar hukumar westport wato pokot da ake kiran shi apollo okelo an tsamo gawarwaki goma sha biyu kan da ƙananan yara bawai a cikinsu ya cewar okelo sai dai ya ƙara cewa an samu wasu ƙananan yara da rayukansu kuma an garzaya da su asibiti. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla masu raro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen Ni Nasiru da Maili Kaya zan gabatar. Shugaban APC Adam Soshimale ya yi dariya da aka tambaye shi ko za su gayyato tsohon shugaba Jonathan APC ne? Wannan ya faru ne bayan ayyana APC a matsayin wacce ta lashe zaɓen jihar Bayelsa. Ba mu gamsu da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kan zaɓen gwamnan Taraba ba. Za mu garzaya kotun koli. In ji magoya bayan ɗan takarar APC a Taraba Farfesa saniya haya Duk da labarun fitina sun fito kan zaben gwamnan kogi da ya dawo da yahaya bello kan kujera a karo na biyu babban su sufetun 'yan sanda ya ce a'a lafiya kalawa aka gudanar da zaben waɗannan da rahoton abdulwahab muhammad kan wainar da aka toya a majalisar dokokin gombe har mataimakin kakaki ya rasa mukami za su zo muku cikin shirin da yardar allah. biyo bayan ayyana dan takarar apc david leon a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar bayelsa tawagar apc ta yi maza ta rako shi fadar aso rock don ganawa da shugaba buhari da nuna sambarkar apc tun a can bayelsa an ga shugaban tawagar apc gwamna abubakar badaro na jihar jigawa na ganawa ko a ce ya kai ziyara ga tsohon shugaba jonathan da bayanai suka nuna hakan wata alama ce ta danyen ganye da apc da ta kada jonathan din a 2015 tana mai cewa ya yi wa baitulmalin najeriya kwarangwal manema labaru sun tambayi adams shimale shin ko suna son gayyato jonathan ne ya dawo apc kawai a a muna muna murna cewa mu zabe a biri magana haka Oshimole bai amince da hasashen koma Jonathan APC ya zaba a bayelsar ba, inda ake cewa tamkar gwamna Siriya ke Dixon baya mutunta tsohon shugaba Jonathan ne, shi yasa ya yi masa sakiyar dabaruwa. Gwamna sabu da yaka zabe, zabe shi ya nuna cewa ba wai sai kana da babban mutum a baya ka ba, ka sai secret ballot secret ballot ne. Ba za mu iya iya kware ba ce ko ya yi voti for a akalli ko bai voti na kai da namu, amma abi da ya yi da muna murna da kuma ni ma ina gode mishi shine cewa baya aka yi zabe ya gani cewa shi leon na ya ci zabe su gorin su je su gaishe shi shi ya nuna cewa lele shi kama statesman bai damu ba ko party na ce ya ci ko waye ya ci abin da ya dame shi shine mutu da mutane suke so ya ci zabe kuma ya nuna leadership kenan. Zuwa yanzu dai masu shiri na neman alakanta ziyarar da Jonathan ya kawo fadar Aso Rock kwanakin baya da wannan zaɓe na gwamna duk da fadar bata kawo bayanin ba kuma ganawar ma a asirce aka yi. amma an ga shugaba buhari ya rako jonathan har bakin mota yana murmushi ko raha inda alamu suka nuna har ma ya nuna wa jonathan din ta inda ake bi don fitowa daga fadar ba kamar yadda jonathan ya sani a dubu biyu da goma sha biyar ba lokacin da yake fadar da uwar gidansa patience in allah ya yarda za mu kawo muku bayanan gwamna abubakar badaru a shirin mu na gaba taraba kuma shugaban kungiyar kamfen din buhari wato bco alhaji tukur sambo sintali ya ce za su ɗaukaka kara zuwa kotun koli biyo bayan korar kararsu da ma ɗaukaka karar pdp kan kan zaben jihar Taraba. sun ya ce suna da shaidar gamsar da kotun koli cewa APC ce ta lashe zaben da sabon dan takararta Farfesa Sani Yahaya da ya mai gurbin Sani Ɗanladi wanda hukuncin kotu ya sauke shi daga takarar. Za mu ɗaukaka ƙara zuwa Supreme Court. Ita Supreme Court ita za ta bayyana dalla-dalla abin da ke tafiya. Idan babu wuta mai kawo hayaki shari'an da muka gabatar daga tribunal zuwa Court of Appeal ta yadda da shi sannan kawai ba santan ba ta zo ta ɗauko wani section electoral act na 141 wanda pre-election ta buge mu da shi wadda kuma case namu ba pre-election ba ne post-election ne saboda haka ina kiran ga jama'ar mu ta jiya taraba su kwantar da hankali insha Allahu ta'ala za mu je supreme court kuma za mu je mu karbi kujerar mu da izinin Allah kotu ta ce professor Mamman Sani Yaya na jam'iyyar APC shine wadda mutanen taraba suka zaba kuma shine gwamna zabebe na abin da muke neman supreme court ta ba mu kai ana ba ma kuna neman a soke zaben ne kuna nema ne a ayyana shi kawai cewa shi ya lashe zabe babu magana a sake sabon zabe domin ita court of appeal ta faɗa ba ma wurare 40 da muke tsammani hasasin cewa an yi overvoting ba a'a ta ce dukkan local gamman da muka kai kara ta tabbatar da cewa an yi overvoting saboda haka idan aka zo aka yi lissafi aka fidda ƙuri'un da ba daidai ba aka ajiye shi a gefe aka kawo ƙuri'un masu kyau apc ita ta ci zaben nan saboda haka nan babu magana a koma kuma sabon zabe abinda muke fata ita supreme court ta bamu zaɓe ta tabbatar ma professor mamu sani yaya shine kuma gwamna wadda jam'iyyar apc ta tsayar wadda kuma jama'an taraba suka zaba. sintali ayin allah yarda za mu jira hukuncin kotun kolin tunda shi ne ma na ƙarshe babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammadu adamu bai amince da batun an samu hargitsi a zaben gwamnan kogi da gwamna yahaya bello na apc ya lashe karo na biyu ba tambayar dai yana da alaka da fayafayen bidiyo masu nuna yadda 'yan banga suka ci karansu ba babbaka ta hanyar harbe-harbe da wance kali da akwatunan zabe in aka je zabe wanda ya ci zabe zai ce komai daidai wanda bai ci zabe ba zai ce abubuwa ba su je daidai ba so ba zai ji daɗin wannan zaben ba 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro sun iyakan su sun yi abubuwan da ya kamata an yi zabe lamin lafiya an gama lafiya an faɗa rizal lafiya a to in babban su feto ya ce lami lafiya lamarin ya gudana ai shine madugun 'yan sanda da hakkin kare rayuka da dukiyoyin jama'a ke wuyansu yanzu kuma abdulwahab muhammad shigo shirin nan mana ka ba mu abin da ya faru har mataimakin kakake rasa mukami majalisar dokokin jihar gombe bincike na nuni da cewar akwai korafe-korafe daga bangaren majalisar da ke zargin bangaren zattaswan da suka hada da wasu kalamai masu tada hankali da wakilan gwamnatin jihar gombe ke yi da kuma barazanar tsige kakakin majalisar da kuraren hana su yin takara da kuma zargin yin gaban kai wajen kashe kudaden gwamnati ta hanyar ba da kwangiloli To sai dai kuma a wata takaitaccen hira ta wani tarho da shugaban kwamitin labarai na majalisar dokokin jihar Gombe, Honorable Tupugut maimai Kardi ya ce batun tasu ce ta cikin gida. A halin da ake ciki kuma a tattauna da kakakin kwamitin masu ruwa da tsaki ta jam'iyyar apc a jihar gombe alhaji habu ma'azu ya shaida mini dalilan da ya sa 'yan majalisar suka tsige mataimakin kakakin majalisar da ma wasu korafe-korafen su cewa yawancin in suka yi shawarwarin ga abin da za a yi shi baya zama daga cikinsu sun ce yawancin idan aka ba shi daman da ya gabanci zaman majalisa yanayin wasu abubuwa da su 'yan majalisa ba sa jin daɗi haka yaran toye musu yancin magana da kuma tambayoyi da su su yi ma waɗansu ko jami'an gwamnati ko wani abu haka da zo ga ba daidai ba ne sannan kuma sun kawo zargin kan wasu jami'an gamna wanda suke munanan kalamai game da su kan majalisa din da kuma barazana da suke ake ma yan majalisa din har ya kai ga suna barazanan za a sa tsige kakakin majalisa wadansu ba za a ba su daman faɗa ba to duka dai akwai ɗan zargi da yawa da kuma ɗan rashin yadda tsakanin su da wasu jami'an da suke kaiwa da kuma tsakanin su da gwamnati da kuma na hukumar zartarwa din duk wanda yake da kuskure a ciki za mu gaya masa kowa ne shi yasa mu kuma za mu yadda da wannan abun ba muka ga ya dace mu zauna da su mu ga sun gaya mana ya su daga bisani mai ba da shawara a fannin labaru wa gwamnan jihar gombe alhaji sama'ila misili ya fayyace matsayin gwamnati kan batutuwan sayan motoci da na ba da kwangiloli ba mu da wani abu da ya wuce cewa wannan majalisa ce da da ikon ta zaɓi wanda take son shugabance ta ta kuma canja a duk lokacin da take son canja to kuma maganar wani a an yi wani kwangila idan har ana maganar kwangila mutum sai a je su bai ba bincika bai za su ba bada amsa in ana magana akan line su ma suna da md duka yanzu gombe line kamfani ne mai cin gashin kansa wanda wannan kama act companies and allied matters act yana da md yana da menene yana da kowa da executive directors so sun kai su yi duka abin da ya kamata su yi na magana akan abin da ya shafi sayan motocinsu ko kuma da suke gudanar da ayyukan. Gombe dai ta samu dawowa mulkin APC bayan gwagwarmayar gwamna Inuwa haya. wanda ya faro neman takarar a 2011 lokacin karkashin PDP ya tsaya takara a 2015 karkashin APC kafin hawa mulki a zaben nan na 2019 bayan tsohon gwamna Ibrahim Dan Kombo ya yi wa'adi biyu na shekaru takwas ga hasashen gwamna Inuwa ya haya. A guna in aka kasa aka tsare aka raka dukiyar al'umma aka yi aikin da ya kamata ba zai kasance muna wannan matakin ba ai ba ka gina kango na aji shine ka inganta ilimi ba. Ginshikin matsalar da ta tafi damu bai wuce ilimi ba haka harkar gona haka harkar na masana'antu amma duk abu ya kare a kasafin tsari kawai ya gidan gwamnati ta yi wanda irin hidima suka tafi suka yi kuma ka tsammanci komai ya daidaitu ina haka ma akwai kare a ciki misali mutane sukan ce tsarin shi wannan gwamna watakila mutum ne ba mai yawan son maganganu ba sai ayyuka kai watakila ba haka kake gani ba ka faɗa ba wata kila ba haka nake gani ba duk aikin da za a yi dole sai an yi shi bisa tuntuɓa me jama'a suke so ya za a yi abun ya taimake su in an yi za su tallafa su riƙe wannan al'amari zan maka misali da abu ɗaya ko biyu ko zuwa kuma a wannan tsari an yi hanyoyi na mota na yadda an yi amma yanzu in ka je ka duba hankalinka ka baje ire-iren hanyoyin da aka yi abun da aka yi a wani go ba shi aka yi a wani go ba an gwada bambanci a cikin al'umma yau ruwa a gombe an koma kusan matakin da da aka baro lokacin hashidu yanzu dan kwamba ya sake mai da mu cikinsa kowa sai ya sayi ruwa kamar yadda da ake saya ba famfo yana falafala yana yawo a angoni kamar yadda aka saba ba kuma shin sauran ƙananan hukumomi ba jihar Gombe suke bane an kai musu ruwan ne abun da aka yi dama ba a tsare shi ba bai yiwu ba ballantana ma abun da aka ce za a yi yanzu to in baka kiyaye abun da aka yi da ka tanada shi ka rike ka ba za ka yi kai harin kuma wani na gaba waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata ya kasance fifiko na harkar rayuwa abun da ya shafi ilimi lafiya harkar walwala na yau da gobe da kuma inganta sana'o'in mutane ga abun da shugaba buhari ya faɗa 2015 kan zaben gombe lokacin da tawagar apc ta gombe karkashin sanata danjuma goje da gwamna yanzu ino ya haya suka kai masa ziyarar nuna farin cikin lashe sa inda 2019 aka samu majalisar dokokin cike da yan apc apc to duk inda muka je mu dai muna cewa apc sac daga sama har ƙasa ma gwamna goji ya ce an yi sama saura ai ƙasa waɗanda suka je suka ba da wani labari daban wannan labarin su ne amma dai ni da ji daga na kuma duk inda na je na faɗi abin da nake faɗa kenan duk wanda yake so a zaɓe shi ƙarƙashin apc to shigo apc ya takara kamar yadda ka'idar jam'iyyar mu ta kafa ya tsaya ci zaɓe amma ba wani ba ya ce a yi a gulda kan zabo ake cewa ko eh, a aje wasu hasu kai ga yin posta a sa wasu da abin da su ce za a yi a'a duk mai son a zaɓe shi shiga apc ya yi yakin ya ci primaries kuma mu tashi yakin neman zaɓe ina fata allah cikin ikon shi ya fahimtar da mutane ya kuma sa yarda su a kanmu ya zama sun zaɓe mu ya zama na gwamna ya sami 'yan majalisa cikakku su goyi bayan shi ya shiga cikin gwamnoni kuma ya zo hayo abuja ya goyi bayan mu to wannan shi zai kawo zama lafiya cikin ikon allah sashen zartarwa majalisa da shari'a ne ke zama tubalin mulkin demokuraɗiyya. Masu sauraro duk da wanda muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wakilin mu Abdulwahab Muhammad da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shiri, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shira na gabatar nake cewa, wassalamu alaikum. Madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu mutum bai iya kwanciya a gidansa mutum bai iya yin komai dare da rana kullum kana cikin fargaba ne da mutane suna cewa suna suna bacci da ido da yanzu duk idanun biyu a buɗe suke jakadan najeriya kasar trinidad da tobago kenan ambasada hassan jikado ke ma tsokaci game da tabarbare haka tsaro a jihar ta taraba kamar yadda ko alkaluma ke nunawa duk da irin matakan da ake ɗauka yanzu wata matsalar tsaro da ke ma hana jama'a bacci ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fasa ko da yake domin magance wannan matsalar yanzu haka a wasu jihohin najeriya tuni ma aka kafa dokar kisa ga duk wanda aka kama da hannu ayyukan garkuwa to ko wannan mataki zai haifar da damen ido kuwa wannan ko ita ce tambayar da newa honorable bashir muhammad bafe shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokin jihar taraba wanda ko ita ma tuni ta kafa irin wannan doka ya dame mu sosai har mun kafa doka ma na sace-sacen mutane yanzu a taraba hmm. idan an kama mutum ya yi kidnapping wato ya garkuwa da mutum don neman kuɗi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu mm. to dole hukuncin kisa ne ya haushi so wannan uh, alama mun damu mu a majalisa mu yi dokoki ne mu tsawatar a mm. dokoki mu mun tsawatar wai kun taba gayyatar su domin su muku bayani kamar yadda ake yi Eh, akwai kwamiti eh, wanda na gaya maka public petition da security hmm. sunan kwamiti din hmm. so wannan shi ma akwai wani bangare ne na majalisa wanda yake handle mu a majalisa iya abin da za mu yi mu kafa dokoki mu tsawatar wanda ya kaza ga, ga hukuncinsa hmm. hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka ɓoye wanda aka yi garkuwa da shi shi ma gidan din a doka za a rusa gidan mm. kuma in yana da wani abun da aka samu e, ko kudi ko wani abu shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha ta mallake su. Baya ga batun kafa dokar kisa ga masu garkuwa ga ta haka tsaro irin su malam yakub musa na ku ganin su al'umma akwai rawar da za su ke takawa ta wajen kafa kungiyoyin sintiri a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro. to abin da jama'a kamata su yi shine suna taimakawa jami'an tsaro da bayani kuma a gani na eh, in za ka taimakawa jami'an tsaro da ba kar ma ka tsaya waje daya an ka ga police ka gaya wa soja ka gaya duk wanda ka samu dai ka gawa yan banga don kar ka ce ma ka gaya wa jami'an tsaro daya su kuma ba samu sun ɗauka mataki a kai ba wani abu ya faru so abin da za kuma duk wani unguwanni ya kamata su ma karfafa irin kafa kungiyoyin nan yan banga yan vigilante da sauransu wanda za su taimaka wajen zagawa da daddare kuma ɗaukan wasu matakan da ya kamata duk inda aka ji motsin wani mugu za a iya farkar da jama'a kuma a mataki don kace za ka jira sai ka kira wani ɗan sanda ko soja kafin ya zo masu barnan sarga sun sun tafi don abin da ake fama da shi yanzu mutane sai su ce ma mun kira sama da awa biyu uku ba su zo ba to kaga da za a ɗau wani mataki a anguwan a haɗa da makwabtan anguwanni duk lokacin da da aka ce in kun ji wani kara ko wisul ko mai irin a kawo agaji kaga haka shine kawai hanya mafita kuma gani yadda malamarin ke kara kazancewa ya sa wasu jihohi gayyatar 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora da kuma 'yan banga domin su masu bada nasu gudunmawan to wai kowane irin damara 'yan sa kan za su yi malama aisha bakar gumbi da ke zama sarauniyar maharba a najeriya na cikin 'yan sa kan da ke taimakawa a yaƙi da masu tada karba na boko haram ta ce a sukan ashirin suke mudin gwamnati ta nuna da gaske take ta inda dai ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mutane mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mutum ya kai dubu biyu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yi kuma ina cikin a ciki na za a yi nasara. Wani matsaloli kuke fuskanta don a baya lokacin Boko Haram kun taimaka san su amma sai kama an yi ci more ganga aka bata da gwamnati ba cika kula da ko kaman. Lallai haka ne mun taimaka kan ɗari bisa ɗari amma mu dama mu ba mu damu da wani wannan ba a wani taimaka saboda kasar mu ta zauna lafiya ne ba mu taimaka wa kasar mu don gwamnati ta biya mu ba amma akwai abun da ya kamata idan gwamnati ta gani an yi wa kasanta ta yi wa mutane adalci musamman kamar kayan da za mu aiki da shi mu mu ce sai an biya mu kuɗi ba amma da kayan aiki ya wadace mu ba za mu damu ba amma a yanzu haka muna samun matsaloli kayan aiki baya isan mu kusan ma kowa kawai sai ke sayarwa ya je sayi kayan aiki don mun riga mun shafa wa eh, wuyan mu jini mun bari ma muriga mun shiga mun yi ma mun mun shiga dole ne kawai mu za mu nemi matakin da za mu kare kanmu mu kare kasan mu. amma irin wannan matsalolin ya kamata gwamnati ta duba ta san mu ta san kuma lallai an yi taimako a baya in a yanzu tana gani kamar ba abin da ake yi matakan da za a ɗauka mana muna rogon gwamnatin nan ta taimaka mana da ababen hawa saboda bamu da abin hawa gwamnati motoci na fasinja idan muka je za mu nema ma saboda mu tafi kowa yana tsoro kar ya bada motarsa a je yan ta'adda su kwace ko a kona musu kayan su to don haka muna roƙo gwamnati ta duba wannan gurin na biyunsa kamar makamai mu mu ce sai an ba mu bindiga ko wani babban bindiga ba amma mu da shi mm. muna samun matsaloli yaran mu in sun tafi jeji ba sa samun abinci mm. enough to mm. in mutum bai samu abinci wadatacce ba ya zai yi aiki to hajiya kaman waɗannan masu garkuwa da jama'a nan suna da muggan makamai da sansu ba kwa tsoro ganin kanta suna da makamai masu zafi a hannunsu mu muggan makaman su ba sa ba mu tsoro saboda mugayen makamai ai ba su kai boko haram ba don haka mu mugayen makaman su kwata-kwata ba sa ba mu tsoro ba sa ma gaban mu mu dai kawai namun nan lokal eh, bindigogin mu nan muna so gwamnati ta bamu abubuwan da za mu sarrafa su da su kuma ta bamu abincin da yaran mu za su ci idan sun shiga jeji ta bamu lokaci kuma ta ga aikin da za mu yi a kullum dai hukumomin tsaro kamar tutiyar samun nasara ne a yaki da masu garkuwa da jama'an dsp suleiman ya hanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama da ke arewa maso gabashin najeriya ya ce suna sane da halin da jama'a ke ciki wanda kwa don haka ne masu kara komaji. a ina tabbatar wata da cewa yau nan mai girman gwamnan jihar adama suka zanna da duka manya-manyan jami'an tsaro inda suka zanna suka yi mitin yadda za a dauki matakai da za a kawo karshen wannan al'amari sannan kuma rundunar yau sanda na jihar adamawa tun lokacin da wannan abin yake faruwa ya riga ya bada da umarni aka maza yan sanda a kowane lungu kowane layi domin a kawo karshen abin sannan kuma rundunar 'yan sanda suna kira ga al'umma don Allah duk wanda dai ya samu labari ko kuma ya ji abin da ke faruwa da haka ya karzayo ya ba mu labari domin mu dauki matakai da ya kamata. Kamar kakakin 'yan sandan shi ma kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a shirin adamawa nuruddin abdullahi ya ce zaratan jami'an su na yan aiki da cikawa wato agro rangers da kuma sauran jami'an tsaro yanzu haka ma sun fanzama zuwa dazuka domin yaƙi da bata garin. A yanzu duk muna ta eh, shirye-shirye wajejen <clears throat> yadda za su yi wannan aiki kamar yadda ita can hukumar mu ta abuja ta take mekinin kokari haka domin su ga cewa sun abin da yanzu sun aiko da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin ah, wuri komin sarƙaƙƙiyar wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah. Da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an garkwa da wuni ba wasu na gani kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro wasu kusa suna kamar kan cewa abu ne ke gagaran kundila abu ya gagari kundila ne kuma dai babu ma'aikatan da ko kuma kayan aiki. A ba abin da zai gagari kundila shi tsaro irin wannan a haƙƙi ne na kowa da kowa saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaƙi wannan abu da ke damun al'umma mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan karshen abu saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu sai dai 'yan matsalolin da muke da su su ne muke bi a hankali a warware su sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan 'yan najeriya dai irin su hamantukur ahmad jada wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya na kofatan fatan shugaba buhari zai sauya salon yaki da matsalar tsaro ta satar mutane da rikicin manoma da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da ma samar da ayyukan yi a wannan wa'adinsa na ƙarshe da yake yi yanzu kan an gammaci a kwanta a ɗaki a sha akwai ko a mutu da yinwa a ɗaka da a ɗauke ka yara ba su san inda kake ba ku ne kuka kun haka tsaro a da ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba da yanzu Eh to abin da ya samu mun ɗauki aikin muna son kasar mu ne. Waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fi karbi muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami make da ke a bacha. Kasawa kasa ta fi karfi ya wanda da in aka ce Buhari kowa sai ya ji abin da Buhari zai faɗa kamun ya fita. Kuma koma da menene fatan talaka shine Allah ka kwashin wani lamari da ke hana jama'a bacci. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Amurka

Masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. kaɗe da raye-raye domin kowa da kowa daga murya